me ya faru awa 24 kafin zuwan sa'ar da sojoji masu gadin shugaban kasar niger muhammad bazoum suka yi amfani da highly classified coordinate domin su hamɓarar da gwamnatinsa sa'o'i 20 kafin zuwan sa'ar da sojoji masu gadin shugaban kasar niger suka hambarar da mulkinsa ya ziyarci wasu wurare masu amfani domin gudanar da wasu al'amura na gwamnati sa'o'i kaɗan kafin zuwar lokacin da su sojoji suka tare su shugaban ƙasar niger domin hamɓar da mulkinsa sun baza sojojinsu akan kowace iyaka ta ƙasa Nijar da sauran ƙasashen Afirka. ƙasar Nijar ita ce wacce ta fi kowace ƙasa a cikin ƙasashen Afirka ta yamma faɗin ƙasa a inda ta yi shiyarin boda da Najeriya daga kudu ta yi shiyarin boda da Libya daga gabas da algeria ta yi siyarin daga arewa ta yi siyarin mali daga yamma to ita su sojoji waɗanda suka tsara juyin mulki a cikin niger sun yi amfani da kowace jiha wacce kusan jihohin sun yi shiyarin buda da najeriya suka kakkafa sansanin su da manya-manyan sojoji ko da za a iya samun reinforcement daga economic community of west africa wato ecowas ko kuma maybe za a iya samun wasu sojoji waɗanda suke goyon bayan shi muhammad bazoum su yi kokarin kawo wani attack su sojoji da suka tsara jiwon mulki sun riga sun tabbatar da cewa sun yi baza mutanensu a cikin ƙasar niger da kuma duka bododi waɗanda suka yi connecting din ita ƙasar niger da sauran jihohi ta da kuma sauran ƙasashe da take eh, makwabtaka da su a cikin afirka ta yamma sojojin da suka tsara juyin mulki a cikin niger sun yi amfani da highly classified coordinate bayan sun baza mutanensu a cikin iyakoki tare da kuma tsakiyar kasar suka kuma yi amfani da sojojinsu da mutanensu a cikin agadas da kuma sauran manya-manyan hanyoyi a cikin kasar to shi wanda yake magana da yawon waɗanda suka yi juyin mulki amadu abdulrahman ya bayyana cewa dalilan da suka hamfarar da gwamnatin shi muhammad idan saboda kamar rashin tattalin arziki da kuma karewar al'amura tare da ja bayan shi kwanami da ƙasar niger to su kuma al'umma ta niger sun tabbatar da cewa babu wani dalili da ya kamata a ce an farar da gwamnatin ta Muhammad Bazoum. daidai sa'o'i na ranar narba kafin shi shugabannin da suka tsara kusu tabbatar da cewa sun juye mulkin na muhammad bazum su 'yan kasar nijar sun yi yunkurin zuwa a fadar shugaban kasa da take a cikin niyami domin su nuna rashin goyon bayansu ga sojoji da suke yunkurin juya mulki a cikin kasar to shi shugaban kasar nijar ya fitar da sako a shafin na x wanda aka fi sani da twitter cewa al'amarin kamar zai zama under control ne a yayin da su masu magana da yawon shugaban kasa suka tabbatar da cewa al'amarin zai zama under control a ranar narba to ko da aka tashi kuma a cikin daren ranar laraban su sojoji sun fito sun da bidiyo a yayin da suka yi garkuwa da shi shugaban kasa muhammad bazum kuma suka nemi ya sa hannu domin resign kuma suka tabbatar da cewa gwamnatin sojoji ta kahu a cikin ƙasar ta Nijar. To a daidai wannan lokacin ne shi shugaban kasar Najeriya kuma ciyaman na ECOWAS ya tayar da delegate daga cikin Najeriya a madadin kasashen Afirka na yamma wato West Africa ya sanda delegate din shi tare da shugaban kasar Benin a cikin Nijar domin ya ɗauko rahoto da kuma gano me ke faruwa a cikin ƙasar. ranar alhamis das rana ta ɗaya kenan bayan juyin mulki da sojoji suka yi ma gwamnatin muhammad bazoum sun sanya dokar ta ɓace dokar hana fita a faɗin ƙasar tare da tabbatar da cewa gwamnati ta sojoji waɗanda suka karɓi ƙasa ta hanyar ƙwace mulki daga gwamnatin farar hula ta tabbata a cikin ƙasar niger sannan suka yi kira ga 'yan ƙasa da su kwantar da hankali su zauna a cikin ƙasa. sai dai su sojoji na nijar sun ci gaba da yada su da kuma sojoji waɗanda suke goyon bayan tafiyar ta juyin mulki a cikin dukkanin iyakoki na cikin nijar da kuma jihohinsu da suke a cikin ita kasar nijar ɗin ku yi subscribing sannan ku kasance tare da mu domin bayyana muku suwaye kuma yaya aka yi aka haɓar da mulkin muhammad bazoum